ɗaya da na gaya miki a yi dama Bati ba ki jin magana ba ka ɗaukar shawara an ce miki fati na shiga cikin sabgan manyan mutanen nan manya antis ɗinki suna abu ki dinka tsayawa a gefe gefe ki daina sa baki na za a ma tunanin zan iya shi ba ki iya ba ni dama tun farko na san ba ki iya ba shi ne yanzu kin je kin ja kanki abin kunya wallahi ko za ki ce ba kunya ni fa sai na faɗa ki ya hakuri gaskiya ce sai na gaya miki da yanzu mutunci kike so ki ni ba ci miki mutunci nake yi ba mu yara ne ba ma shiga sabgan manya tsakanin mu da manya sai girmamawa baki amma da yake kin raina mutane shegiya da shegen kirin kinkin hmm? ka Allah ya sa ki natsu kuma ki tashi ki kwashe kayan nan daga nan gurin da baki kina shan yogurt da wallahi ba zan iya ba ni da wallahi shawara ce kyauta ba ko sisi ki yi kanki da shiga sabgan manya ni da to ni haka kika ga ina yi ina shiga sabgan manya ne ba iya sa'anni nake a guna ba to na a'a idiot so <laughs> di <laughs> ɗaya da na gaya miki a yi dama bati ba kya jin magana ba ka ɗaukar shawara an ce miki fati na shiga cikin sabgan manyan mutanen nan manya antis ɗinkin suna abu ki dinka tsayawa a gefe gefe ki daina sa baki ba za ba ki iya ba ni dama tun farko na san ba ki iya ba shi ne yanzu kin je kin a kanki abin kunya wallahi ko za ki ce ba ni fa sai na faɗa ki ya haƙuri gaskiya ce sai na gaya miki da yanzu ta mutunci so ki ni ba ci miki mutunci nake yi ba mu yara ne ba ma shiga sabgan manya a kanin mu da manya sai girmamawa baki amma da yake kin raina mutane shegiya da shegen kirin kinkin hmm? ka Allah ya sa ki natsu kuma ki tashi ki kwashe kayan nan daga nan gurin da baki da wallahi Suna shan yogurt da karago wallahi ba zan iya ba ni da wallahi shawara ce kyauta ba ko sisi ki yi kanki da shiga sabgan manya ni da to ni haka kika ga ina yi ina shiga sabgan manya ne ba iya sa'anni na nake a gona ba to na daina a'a idiot so da manga pak yanzu saboda Allah da annabi kililu yanka yanka zo muna nan muna aikin wannan fim mai suna tauraro tauraron sama dai sun tafi sun ba mu a nan gurin saboda baka to ai baka karaktar ka wallahi tauraron kasa mu tauraron kasa baka karaktar ka ta dare tsakar dare su kasu mutulli na sun gaji ikililu mun gudu mu ba su wallahi tallahi la kai jama'a da Allah ku duba gani muna nan wuya in the middle of nowhere mun ma san ya sunan nan gurin ba muna ta aiki wannan fim mai suna eh, tauraro Allah bangiji ka hasaka wannan aikin Allah ka sa mu dace da ma an rufe ido na ganna akan gado a kwance ikililu zo mu tafi Mahassada ta Allah ba taku ba. Na tashi da wani mummunan labari wai suwiti na kama ya yaro su. Hankali na a tashe asuba fari a mota Kano ta min. Wallahi tallahi hankali na ya tashi sai Kano. To yau gani ga suwiti kamai wallahi aniyar ku ta bi ku bakin ku ya sari ɗanyan kashi na safe mai tururi wallahi tallahi aniya makomi ya gani ga suwiti na kamai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 kuma sai mun yi aure mun hayayyafa kafa ta kafar ka wato to jama'a salamu alaikum Amu alaikum salam salamu alaikum masoyan mu a ci gaba da mana fatan alkhairi muna godiya <laughs> Hausa TV ita ce taku ɗaya tamkar da dubu ita ba ƙari gaskiya ne wallahi haka ne i love you i love you <laughs> Bala Amadu.